Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 18 ga watan Afrilu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabata muku da wannan shirin. da farko ga kanan labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar cewa an yi wata ganawa ta sirri da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Matar tsohon shugaban Amurka Barbara Bush ta mutu da shekaru 92 a duniya. Sannan an buɗe wuta majirgin tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke shawagi na tattara bayanai a Duma na ƙasar Siriya. To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani zaman majalisar dattawan Najeriya yau ya fuskanci tsaiko a dalilin kutsan da wasu da ba a san ko su wane ne ba har suka yi awon gaba da sandar ikon majalisar. Bayan haka za ku ji rahoto akan wata zanga-zangar ɗalibai a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar da ta rikide ta koma Zoma. Za kuma ku ji cewa an sake kama wasu masu zanga-zanga 'yan mazabar shi'a da suka fito yau a birnin tarayya Abuja. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yawa ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar yau Laraba cewa shugaban hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta Amurka Mike Pompeo ya yi wata ganawa ta sirri a birnin Pyongyang da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. an yi kyakkyawar ganawa kuma an kulla kyakkyawar dangantaka a cewar trump ta kafar twitter ya kara da cewa yanzu ana nan ana kan tsara yadda za a yi babban taro kawar da makamin nukiliya zai kasance wani babban al'amari ga duniya da ma koriya ta arewa firaministan japan shinzo abe wanda ya kawo ziyara ma trump a gidan hutunsa da ke florida ya jinjina ma trump jiya talata saboda amincewa da yi ya gana da shugaba kim yana mai cewa yin haka sai fa da daurewa trump ya ce za su gana watakila a farkon watan yuni ko kuma kafin nan idan komai ya tafi daidai kenan kuma tana ma yiwuwa abubuwa su kurkuce ta yadda ganawar ba za ta yiwu ba sai dai kawai mu ci gaba da abin da muka ɗauka ko kuwa mataki mai tsauri matar tsohon shugaban amurka barbara bush ta mutu da shekaru 92 a duniya wata takardar bayani daga iyalinta ta ce marigayiyar ta mutu ne da yammacin jiya talata yayin da danginta ke ganga da ita ƙaunatacciyar mahaifiyata ta rasu da shekaru 92 abinda tsohon shugaban amurka george w bush ya faɗa kenan a wata sanarwar da ya bayar inda ya ƙara da cewa da laura da barbara da janna da ni duk muna cikin baƙin ciki to amma hankalinmu ya kwanta saboda mun tabbatar ita ma hankalin nata ya kwanta barbara bush ta kasance mashahuriyar matar shugaban kasar amurka kuma mace wacce samun irinta sai fa antona wadda ta rika kawo farin ciki da ƙauna da kuma ilimi ga miliyoyin mutane lallai za mu yi matuƙar kewarta a cikin dangi kuma mun gode ma dukkaninku saboda addu'o'inku da fatan alherin da kuke mana. iyalin bush ba su yi wani cikakken bayani ba game da rashin lafiyarta in banda cewa da suka yi a 'yan shekarun nan ta yi fama da ciwo mai alaƙa da illa a zuciya to ta yanke shawarar daina shan magani yayin da halin da take ciki ya daɗa munana a 'yan kwanakin nan barbara pierce kamar yadda sunanta ya kasance kafin aure ta auri george herbert walker bush ranar 6 ga watan janairun shekara ta 1945 sun haifi 'ya'ya shida kuma sun kasance ma'aurata mafiya daɗewa cikin dukkanin waɗanda suka taɓa shugabantar amurka george w h bush shi ne shugaban amurka na 41 wanda ya mulki daga shekara ta 1989 zuwa 1993 To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An buɗe wuta kan wata tawagar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya masu koko da ke tattara bayanai a garin Duma na ƙasar Siriya inda ake kyautata zaton an kai harin makaman guba. abinda majiyoyin majalisar ɗinkin duniya suka gaya muryar amurka kenan wakilan na majalisar ɗinkin duniya ba su ji rauni ba kuma sun koma dimashku babban birnin ƙasar a cewar majiyoyin har yanzu su fetocin bincike daga hukumar saka ido kan makaman guba ta ƙasa da ƙasa na jiran su samu damar shiga duma don su tantance ko shin an yi amfani da makaman guba a wani harin da aka kai a wurin a farkon wannan watan wanda ya yi sanadin mutuwar mutane da dama jiya talata an shiga rudu kan koshin tawagar ta ƙwararru na ƙasa da ƙasa sun isa wurin ko a'a gidan talabijin ɗin siriya da kuma ƙungiyar kai ɗauki ta white helmet sun faɗa a lokuta daban-daban cewa tawagar binciken ƙwaƙwaf daga ƙungiyar hana yaduwar makaman guba ta isa duma to amma wata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka ta karyata waɗannan rahotannin da yammacin jiya talata da cewa abun da muka fahimta shine tawagar bata isa duma ba a cewar hita nuwat kotun kolin amurka ta yanke hukuncin cewa wani tanajin dokar bakin haure wanda ya wajabta korar wani duk wani bakon hauren da kotu ta tabbatar ya aikata babban laifi bai kunshi cikakken bayani ba a wani al'amari da ya kasance cikas ga shugaban amurka donald trump alkalin da ya nada a kotun kolin noel gorsuch ya goyi bayan alkalai masu ra'ayin sassauci wajen yanke hukunci na haka din a kan biyar akasin hudu kan shari'ar ta je talata shari'ar ta shafi james dimaya wani dan asalin filifin wanda ya zo amurka bisa ka'ida tun yana ɗan shekaru 13 da haihuwa a shekara ta 1992 bayan da ya amsa cewa ya yi laifi game da zarge-zarge har sau biyu na shiga gidaje yin sata a california sai gwamnati ta fara ɗaukar matakan korarsa gwamnati ta kafa hujja da cewa ya kamata a kore shi bisa dokar ƙasa saboda laifukan da ya aikata na da nasaba da miyagun laifuka waɗanda hukuncinsu a ƙarƙashin dokar baƙi shine kora. alkaliya elena kagan ta bayyana ra'ayin masu rinjaye cewa eh, wato tanajin bai yi cikakken bayani ba game da ko mi ake nufi da aiki wato laifi mai tsanani wanda wajabta kora ga ɗan wata ƙasa komai daɗewarsa a amurka shugaban amurka donald trump ya jefa ayar tambaya kan ikirarin wata 'yar wasan fina-finan batsa mai suna stormy daniels a yau dinnan laraba da cewa wani zanen kwatance da ta ce na mutumin da ya yi mata barazana ne ta cewa wato na cewa ta yi shiru game da zargin da take yi cewa shi trump ya taba kwana da ita na bogi ne bayan shekara da shekaru sai ga wani zanen mutum da aka kago cewar trump a kafar twitter ya ƙara da cewa wannan zunzurutun aikin mayar da rani waɗanda ke amfani da sakarcin kafafen labarai masu sharata, to amma sun san ƙarya ne da farko lauyan daniels mai suna michael abenati ya yi tayin tukwicin dala dubu ɗari ga duk wanda ya tona asirin mutumin to amma daga baya ya ce ya ƙara tukwicin zuwa dala dubu ɗari da talatin da ɗaya Labaran duniya kuka saurara wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya karanto daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba ne lokacin da Majalisar Dattawan Najeriya ke shirin zamanta wasu ɓata gari da ba a san ko su waye ba suka kutsa cikin zauren majalisar suka ɗauke sandar iko da ake zama da ita akan wannan batun abokin aiki na sarfila hashim gumel ya yi hira da wakiliyar murya amurka madina dauda wadda take can a wurin inda ya fara tambayar ta halin da ake ciki a majalisar sai ta ce to gaskiya majalisar dattawa dai yau an samu hargitsi wajen misalin karfe goma sha ɗaya da rabi agogon najeriya a lokacin da suka shigo suka fara zama sai waɗansu waɗanda ba san ko suwa wane ne ba suka shigo cikin harabar majalisar har suka shiga daular majalisar tawa suka ɗauke sandar girma wanda ita ce za a iya cewa sandar iko da suke ba su hurin yin zaman da kuma yin dokoki da za su shafi 'yan Najeriya. Waɗannan mutane da suka shigo da muka bincike sai muka ji cewa magoya bayan wannan sanata ɗan Niger Delta wanda majalisar dattawa suka dakatar da shi a makon da ya gabata mai suna sanata oziye omo ageji magoya bayan ne suka shigo cikin daular majalisar dattawa suka ɗauke wannan sandan girma sai ya kawo hargitsi ake ta kokuwa ana ƙoƙarin kwacewa a hannunsu baya dai bayan an ɗauki lokaci ana wannan kokuwan mm. shi ne fa aka karɓa wannan sandan daga hannunsu aka koma aka ajiye shi daidai inda ya kamata ya zauna sannan aka koma aka fara zama. Tun daga farko ma ya aka yi suka shiga majalisar kasancewar majalisa kamata a ce guri ne mai tsaron gaske. To majalisar dokokin Najeriya zan iya gaya maka cewa ba inda ake da tsaro da kuma yawan jami'an tsaro irin wannan wuri. Shigowarsu ya ba kowa mamaki. In a lokacin da abin ya faru muna cikin ɗakin zama na 'yan majalisun da dattawa. saboda nan da muke zama mu kalle shi a talabijin mu kalle abin da suke yi da komai da komai ke saboda haka kafin mu fito ka ji yawa ba mu da hankalin ma ina ne za ka je domin kuma na kokarin tsira da ranka ne ba a san menene abin da ke faruwa ba sai daga baya To akwai bayanai da suke cewa wannan sandar wai wata sabuwar sanda ce ba wai sandar da aka saba gani ba ce ba. Shin menene gaske wannan lamarin? A gaskiya gaskiya sani na ba a taɓa samun sandan girma guda biyu ba wannan ɗin ne da aka ɗauke shi ne dai aka yi ƙoƙari aka ƙwato aka mai da shi ya zama abin ba da hurumi na yin zaman yau ba baki ɗaya. Shin sandar ta karye a garin kokowar kwace ta da ake yi ko kuwa? Sandar ba ta karye da gaskiya. Hmm. Saboda ai in ba karye ta sun san cewa dole ne doka ta hau kansu. Sandar ba ta karye ba kuma ita ce wannan da aka dawo da ita. To kasancewar yanzu haka kina bakin majalisa ya lamarin tsaro yake. Gaskiya maganar da muke yi da kai a yanzu. Kofofin majalisa gaba ɗaya an garka su an rufe. Ko fita za ka yi akwai wahala. Ko shigowa za ka yi akwai wahala. Haba Najeriya. Najeriya. To yanzu kuma za mu tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar inda jami'an tsaro suka yi amfani da barkonan tsohuwa wajen tarwatsa wani gangaman ɗaliban Jama'ar Abdulmumini ta Yamai ɗazu da hantsi. Lamarin da ya rikide ya koma Artabu inda aka yi kone-kone da fasa gilasan motoci a kewayen jama'ar. A wata hira da Sulaiman Mana Barma wakilin sashen Hausa ta wayar tarho mataimakin magatakardar kungiyar ɗalibai tsalha kaila ya bayyana cewa ɗalibai da dama sun ji rauni yayin da wasu ke tsare a hannun jami'an tsaro yanzu haka eh, kwamitin zartarwa na kasa abinda ake kira kwamitin director delegation na ɗalibai na kasa baki daya yau ya ba da umarni na cewa duka ɗalibai su ƙwarace makaratu har zuwa kwana uku kuma bankin wannan ya ba da umarnin cewa ya kamata yau mu nuna bakin cikin mu dukkan ɗalibai na kasa su nuna bakin cikin su bisa kan wannan lamari wanda ya shafi taɓarɓarewar karatu a kasar Nijar. To shine yau mu muna nan muna shirye-shiryen wannan lamari mun zo mun fara nuna wannan bakin cikin namu sai aka turo mu jami'an tsaro suka zo suka yi hajjuriya suka shiga cikin jami'ar Abdulmumini. suka aikata aikin asha a yau a yanzu zancen da nake muku abokan mu jiya suna nan tsakanin rayuwa da mutuwa dan saboda suna cikin hali na haula Nawa ne waɗanda suka ji rauni a hali yanzu? Lalle ga sun yi mutum ɗari wanda suka jikkata kwarai ma. suna cikin wannan likita wannan hospital eh, sai e, ta kalamar da waɗansu kuma suna hospital national. An samu rasuwa ne? To ga yanzu ba mu samu tabbacin haka na ne ba amma ɗan awoyi masu zuwa za mu tabbatar muku in haka ya tabbata. Za mu haka haka. an kama wasu daga cikin eh, ɗalibai ne lalle an kama ɗalibai da yawa wanda lalle yanzu zancen da nake muku suna kwalle polis amma yanzu muna nan muna neman mu samu mu je wannan wuri domin mu ga irin halin da suke ciki can cikin kwalle la polis. ya zuwa yanzu cikin wani hali ake a cikin jami'ar ta mai da kewayenta to ga yanzu dai jami'an tsaro sun dan tsaye da wuta zuwa ga ɗalibai kuma su ma ɗalibai sun ɗan tsaida jami'an tsaro suna nan cikin jami'a sun zo sun gara motocinsu. Me ne bukatun ku ku ɗalibai? A yau zancen da nake muku duk wasu kuɗaɗe kuɗaɗe na alawus wanda ake wanda ya kamata a biya ɗalibai ba a biya su ba. Yau ɗalibai sun kai wajen wata bakwai suna jiran 'yan kuɗaɗe na alawus ba a ba su ba. Yau a jami'ar Abdu Mumuni za ku gani ɗakunan karatu sun karanta kwarai. Ku zo yau jami'ar Abdu Mumuni za ku lura da cewa yau ɗalibai in suka shiga cikin motoci kamar an yi roka dangali cikin motoci. To amma alhakaila ai ita gwamnati tana kwatanta cewar ana cikin wani yanayi na rashin kuɗi saboda haka me zai hana kuɗin haƙura da wasu bukatun? in dai ana neman a nuna mu cewa ba mu kuɗi a samu a ce mu daga yau shugaban kasa ya rage albashin da yake doka tara minista a ce ya rage albashin da yake doka eh, ministrori a ce sun rage albashin da suke doka dikitoci a ce mu an rage albashin da suke doka thank you adalla a gaida Sulaiman Muni Barma yanzu kuma za mu sake komawa birnin tarayya Abuja inda zanga-zangar 'yan mazhabar shi'a ta shiga kwanaki uku a jere kuma jami'an tsaro na ci gaba da kama wasu daga cikin masu zanga-zangar. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya na da ƙarin bayani. Ƙungiyar 'yan shi'a a Najeriya mabiya Ibrahim Elzazaki ta bi jirewa jami'an tsaro inda ta sake turo mutane suka ci gaba da zanga-zanga da caccakar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Ƙungiyar ta zargi 'yan sanda da hana kai abinci ga waɗanda aka tsare a ofishin jami'ai masu yaƙi da 'yan fashi wato SAS su ɗari da hamsin, inda suka ce sai bayan da aka matsa lamba aka fara ba su abincin. Sun dage sai an sako shugaban nasu Ibrahim Elzazaki da ke tsare biyo bayan aron gamar almajiransa da sojoji a Zaria a 2015. 'Yan ƙungiyar sun bayyana tsakiyar Abuja ta ɓangaren kasuwar Wose da ci gaba da muzaharar. Jami'in labarun kungiyar na Abuja Saminu Azare ya ce an sake kama mutane ashirin kuma an kai wanda ya ji rauni a ka asibiti. rufa'i abubakar har yanzu dai yana nan rai kwakwai mutu kwakwai don baya iya gane ma waɗanda ke zuwa wajen shi a ina ki kwanci yanzu haka saminu a wani asibiti ne amma wajen abuja ne mutane da dama sun kalli wani bidiyo da yan shi'a kukan ɗau makamai ko sanduna kuna dukan motar yan sanda amma duk da haka kuna cewa zanga-zangar ku ta zaman lafiya ne ya za a amince da wannan maganar zanga-zanga ta zaman lafiya ne tunda waɗannan su jami'an yan sanda su suka far mana da harbi da jefa suka barkono in ba an kama menene dalilin da zai kawo motar ruwan zafi ba mu san manufar shi daukan wannan hoto ba tun da wannan hoto an dauke shi ne daga sama me masu sharhi kan lamuran zanga-zangar za su ce ne ga dan jarida daga arewa maso gabas Yusuf Ishaq Baji fayafaye na bidiyo da suka fito wayanda suke nuna abun da wasu daga cikin yan kungiya din suke yi kamar daukan danko da kuma daukan duwatsu ana jefan jami'ai din da kuma daukan wasu karafa ana dukan motocin yan sanda din tsari irin aiki na hukuma idan dai har ita hukuma kanta bata wuce a yi mata haka ba to kaga dole ne kuma su 'yan sandan za su ɗauki mataki na watsa taya gatsin alal misali a ce sun kare kansu gaskiya suna kokari a wannan gabar misali mutumin da aka ce maka yana da makami a hannunsa wanda yake kamar bindiga sannan kuma kai kana jifansa da dutse ko kana bugun motarsa da karfe idan har ya tsaya a watsa hayaki mai sa hawaye ina ganin kamar bai wuce gona da iri ba in wannan kungiya ta yan uwa musulmi yan shi'a sun ce duk wannan ba zai hana su ci gaba da fitowa zanga-zangar nan ba. abun <laughs> ra'ayi ne misali abu ne wanda yake na yake cikin kwakwalwar mutum abun da ake kira kamar a turanci a ce believe ne misali abun da ne mutum yake da yakini ne a kansa to wannan ba za a iya cewa ba za su ci gaba da yi ba amma ni dai inda za a ji shawari na ya koma ta bangaren kotu ɗin a gani alabishi idan kotu ta zo ta yanke hukunci wanda bai gamshe su ba to akwai hanyoyi kuma a samar da an yi musu adalci amma kamar fito na fito ba za ta iya samar da maslaha Yan shiya kan fito samari da 'yan mata a nuna bijirewar kuma sun dage ba za su yi ƙasa a gwiwa ba. Ai ba mu ga ta zama ba, ba za mu je gida mu zauna ba saboda muna tsoron wani abu, babu wanda muke tsoro banda Allah, amma dole mu fito mu nuna wa duniya irin wannan zaluncin da ake mana. Saminu Azare ke nana ta jajircewar 'yan kungiyar wajen kin daina muzaharar. Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Zauna lafiya al'umma ta kasa ta Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu nan yana cewa karfe 11 da minti tara, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin satin da ya gabata, mun tsaya ne inda bakon namu ya kammala mana bayani akan zamantakewa a nan ƙasashen Turai. Da yake wannan shirin shine na ƙarshe don haka ganin cewa Abdulbasi ya kwashe sama da shekaru ashirin don haka tamkar ya zama wata makaranta game da zama Amurka wannan ya sa nemi abdulbasir ya yi wa masu saurari ƙarin bayani game da zaman amurka wanda kila ni ban tambaye shi ba a kai domin ai an ce himma ba ta ga rago to da ƙarshe me za ka faɗa wa masu sauraronmu game da zaman amurka wanda ni ban tambaye ka ba um, hakikanin gaskiya uh, zance da zan yi ma mutanenmu na afirka musamman ghana nigeria da duk dai wayanda suke sauraron wato yare na hausa fadin afirka ko kuma fadin duniya baki daya shine wato mu yi ankuri da zamantakewa mu na rayuwar duniya mu mai da lamarin mu duka mu ba Allah madaukakin sarki sa'annan kuma duk abin da zamu yi mu dogara ga Allah mu sani cewa tun kafin a halice mu Allah ya riga ya kaddara abin da zai same mu don haka mu yi hankuri da kaddara alhairi ko sharri mu daina gaggawa cikin duk abin da za mu yi mu yi a hankali mu tuna cewa aifanmu an ka yi muka fara a muna jarirai muka fara tata muka fara sayawa har muka fara gudu to aka Allah ya shirya maka rayuwanka don haka yana da kyau mu yi hankuri da rayuwa duk inda kake kuma sana'an da kake yi ka mai da sana'an nan da muhimmanci domin ranka daidai wani lokaci abin da ke fitinan mu mutanen afirka za ka ga mutum yana da sana'a yana komai na tafiya inda ya kamata amma saboda begen turai sai ka ga mai shi bai damu da wannan sana'a ba alhalin kuwa duk rayuwar ga duk inda kake in dai ka samu ka ci ka sha ba abin ka bashi rayuwan kenan magana ya kare to abdulmasi ka ba masu son zuwa nan shawara na'am tunda kai ka zo ka jima kuma ka san ciki da wajen rayuwa a nan eh kaga wani lokaci mutane suna ma mutum gurgun fahimta shine idan mutum yana kasashenmu na afirka ya ce maka yana son mukaddara mutum na afirka kai da ka fitar turai ka je gida sai tambayi ka wani ina son in zo turai mai ka gani a tsakani da Allah ni dai na ce maka har muddin kamar da na ce maka kada ka ga kamar na suna eh, karo da juna hmm. ba karo da juna ba ne hmm. shawara ne idan dan uwa ya tambaye ni yana son ya zo eh, kasan turai a gaskiya nan ba shi shawara har inda komin ka na tafiya yadda ya kamata to za zan ce ka yi hankuri kusan kamar mu da mun ka zo manyan mu ce kaddara ne Allah ya kaddara muka zo amma duk da haka duk da zance da na maka yanzu haka in na samu sana'a mai kyau da zan je gida ina yi zan bukacin koma gida saboda me da ringa ganin iyayena da yan uwayena da abokan arziki saboda ina son in ringa ganin eh, jama'a don kusan nan da muke wani lokaci sai ka dade ma baka ga dan uwanka ba eh, amma kana ganin eh, nasara kana ganin sauran mutane <laughs> <laughs> to abdul abdulwasi ba su nan kenan eh ina da iyali a nan gaskiya ah, ina da iyali to mun gode kwarai kwarai kwarai da gaskiya abdulwasi da ka samu lokaci to ma saware. wannan shine shiri na karshe a mu da abdul Basit nuwa abbas wannan asalin ghana amma mazaunin new york a unguwar da ake kira bronx a tarbe mu a wani satin domin jin wani sabon shirin da wani sabon bako yanzu a madin bakon namu abdulbasir nuhu abbas da cubahiro jodo ne da ya daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayo cewa sai wani sati cikin iko allah inda za a ji mu da wani sabon shiri da wani sabon bako Riga da busa shi ta Riga gaida Ladan Ibrahim a yawa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko ya ce muna kira ga gwamnatin ƙasarmu Najeriya da ta gaggauta sake shugaban mashabar shi'a wato sheikh ibrahim elzazzaki domin kawo ƙarshen zanga-zangar da 'yan ƙungiyar ke yi wasikar haɗin gwiwa daga yahaya danno azare da zainab barista maskandare da prince tasi ibn abdullah azare sai kuma saƙo na gaba ya ce assalamu alaikum muryar amurka don allah ku bamu dama mu yi tsokaci akan kalamin hajiya naja'atu muhammad akan yaƙi da cin hanci da rasha hakika ta faɗi gaskiya muna fatan gwamnatin ƙasarmu najeriya za ta yi ƙoƙarin kawo gyara a yaƙi da cin hanci da rasha sako daga aminu adamu malam maduri da rabiu da kod dunari da umar babban ya sabon gida duk a jihar jigawa sai kuma sako na gaba ya ce salam voa hausa wannan shine ga zagi ga duka ga tsinka jika haba jama'an tsaron ƙasar mu ta najeriya ya kamata ku yi wa mabiya mazhabar shi'a adalci yayin da kuke tsare da malamin su kar ku hana su hakkin da kundin tsarin mulki ya basu ya kamata a rika sara ana duba bakin gatari ko kuma almajiran malam abu doka da oda sako daga alhaji murtala abbas mai shadda sai kuma sako na gaba ya ce Allah sarki jama'ar Yobe rufe kasuwanni abin takaici ne saboda talakawa suna cikin halin kakanikayi kayi ya kamata gwamnati ta rinka sara tana duba bakin gatari sako daga Ali Rabkana Gashuwa sai kuma sako na gaba ya ce muryar Amurka a yau ina son ku faɗa wa mai girma shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari ita kaza ba don ba ta buƙatar 'ya'yanta ba ne take watsa musu ƙasa a fuska ba saboda haka lokaci yayi da za ka rufe idonka ka nuna ba sani ba sabo ga duk wani jami'in da ke son kawo maka cikas kai yadda kake so ka kawo mana canji mai ma'ana sako daga aliyu usman taka lafiya birnin kebbi sai kuma sako na ƙarshe ya ce ina kira ga gwamnatin najeriya da ta gaggauta kai shugaban 'yan shi'a gaban kotu don kawo ƙarshen yawan zanga-zangar da mabiyansu ke yi wanda take barazana ga zaman lafiyar najeriya sakon sanusi ishaq adam tudun wadan ɗan kare. To madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labarai. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar yau laraba cewa shugaban hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta Amurka Mike Pompeo ya yi wata ganawa ta sirri a birnin Pyongyang da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. An yi kyakkyawar ganawa kuma an ƙulla kyakkyawar dangantaka a cewar Trump ta kafar Twitter. ya kara da cewa yanzu ana nan ana tsara yadda za a yi babban taro kawar da makamin nukiliya zai kasance wani babban al'amari ga duniya da ma koriya ta arewa matar tsohon shugaban amurka barbara bush ta mutu da shekaru 92 a duniya wata takardar bayani daga iyalinta ta ce marigayar ta mutu ne da yammacin jiya talata yayin da danginta ke ganga da ita ƙaunatacciyar mahaifiyata ta rasu da shekaru 92 abinda tsohon shugaban amurka george w bush ya faɗa kenan a wata sanarwar da ya bayar an buɗe wuta a kan wata tawagar jami'an majalisar ɗinkin duniya masu tattara bayanai a garin duma na ƙasar siriya inda ake kyautata zaton an kai harin makaman guba abinda majiyoyin majalisar ɗinkin duniya suka gaya muryar amurka kenan To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku game da halin tsaro a Najeriya, ganin yadda wasu ɓata garin suka kutsa cikin Majalisar Dattawa Najeriya a Abuja har suka yi awon gaba da sandar iko a yau. Yanzu a madadin Ibrahim ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Ms Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Skip, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.